بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون ربهم وأولئك هم المفلحون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين أما بعد نيكفوسيني كم مرغو كوارورا كنغتي بيري كوارا كنغتي ساي كوارا إرغوغارن فود السلامة ريفو يمو كنغتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفقي كي ينرجني no da kwara 'yan kayyanir irgir ko subhanahu wa taala ŋwaray am albarka daŋira irko subhanahu wa taala am gomni di am kandala kalkane ir labora da al-silamati alsilamatare labaira zama lakalkane a bisa haikulu ba irko teni gonda arzakano sin sinda lakalkane to kulu alfaga nisima arzaka din wayankani wadin se fosi na ibakar ite ne suban ay gamar ganda hangum gumo ay ga mai ga hamo se ko ne mu mantika la talibi kaina no zama daral la sabu ya e alfage bin dorano idam matkan sare ga ne sandwich ne hare kan bomaro ay go gidi alfage yan kai ga bai Za wati kan ka ba sai ga Za ika bai man kware kai gi bai iga ne hare mu kan buwa hare Ai alfaga sheikh yusuf jibril ditan fo ay kulgo goro wadin se irko subhanahu wa ta'ala am wo batu irse irko subhanahu wa ta'ala amir wafakan ni woka ga baga yadda ga kan ku kukan yanya fo sinai mawdu'o kai ke kirmu tonan di borai ga akida banda kunno sina kongon da himma alsilama tarera kanga to jingar to dirko ba jingaro din bonor ga charfon gandi inga monogiti mawdu'o kaynirno bakan jingarwo mauduno kan yulwa gumo amma irgidi di jingaro a wani nan zumbara halir ga koygoto irgidi nan kirko subhanahu wa ta'ala kodore sai ora irko mir wafa kan tonton lima yuhibbu yarda jingar dai larab sanniga dine jingar as-salatu hiya du'a inga ga garani wadin qur'ana ga tabbatan dirse dirgune suratu taubara irko subhanahu wa ta'ala gane khudh min amwalihim sadaqat sadaqatan tutahhiruhum min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum irko ta'ala gane annabi sallallahu alaihi wasallam se nimidi wan almanaira zakka kan zakka din nigi hananan da ya no ni ma ise ni gara ro kan ni te ise mantikal dagge yanno ise ya dinga ni di qur'ana akan dirse gingar mana da addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam hadisara annabi ne di narara afoce walimado dirkoite bora agoga me hauno annabi ne salli. bora magara ni di fal yusalli no de nisa fassaran da bor majingar ar bora magara ya dinga luggara dunguriyan diyan bo wane ni ga bonan da jingar dirye istilaha do lirmine shari'ara alfagayin fassara ine hiya al'amalu wal aqwalu al makhsusa allati tuftahu bit takbir wa tukhtamu bit taslim ine jingarwo mantikala sanniyanno da gwayyan kan ini charchar kan yi giferin da allahu akbar imi da assalamu alaikum ine wane ga cigingar zamki ne gwayyan ki charchar sondir sambu dual istifta dual istifta a gondanan ki gate wala allahu akbar a gondanan ki gate subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ikul gondin gai nan gai sonni dibar kulkanna qur'ana cewkanga dirado igane borajingaro mante zama annabi sallallahu alaihi wasallam an borai gangi imu qur'ana cewa ne kan gadi. to yadin cin mono nim sambugoy gere kai igane borai sai addina ra'i misidan haddainin haya sambugadan nan kan manta nan gora kulir ko subhanahu wa ta'ala asata borsi yadin dinu alfaqfu wan fassara ine ibadatun ذات wa afwalin. allati tuftahu bitakbir wa tuhtamu bitaslim ine jingaro mantikal ibada no kan gonda goyyan da sanniyan kan yi giferin da Allahu akbar kan gati kabbar sintinano ya wadin seno alfagai ibeyo ibayan me da me wafaku kan kabbar sintinadin mantikal farilla no wadin sai borma hagoi wati kan kin nika ga saban da borai kan gadi kalnim kai gina nim kabbar sintinadinte wati dingani mi yega kabbar ko ni kabbar hinkanta sunna wana wati dingano ni bore hamne mantini mu tokka nim de nim bonda yadi a alfa kallim kai kan kabbaradi yadin no sallam yango kiga gingaro ferinda kan iga gingaro banandinda sallam yango din inga mu alfa ga la sabu gingaro a wani ifora a wani farillera to gingar dai rai. ana jingari misa berandi gumo